wadda ta yi masa soyayyar da ta zubar da hawaye. Haka kuma a ɗaya ɓangaren fitaccen jarumin masana'antar Kanywood ɗin Adam A. Zango ya zamanto wato tuzuru ko kuma in ce goro a karo na farko baya da matarsa ta yi yaji na tsawon watanni biyar. Kafin mu dunguma cikin shirin namu kuwa kai tsaye ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun wasu sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora su. Adam A. Zango dai ya kasance fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood, wanda ya kasance shi ne mutum wato na farko da aka wato sanya batutuwan aurensa a kafafen sada zumunta fiye da kowane jarumi a masana'antar Kannywood. Da farko dai Adam A. Zango ya yi aure kala daban-daban. Ya yi aure a ƙasashe daban-daban bayan Najeriya, ya yi aure a Kamaru, a Najeriyar ya yi aure a Kaduna, jihar su, ya yi aure a Nasarawa. ya yi aure a Abuja da dai sauransu. Duk da aure-auren da Adam A. Zango ya yi, bai samu matar da ya zauna da ita na tsawon lokuta ba kamar matarsa wato Maryam Chalawa, wadda kuma a yanzu haka sun rabu da ita bayan wato yaji da ta yi na tsawon watanni biyar zuwa gidansu. A yanzu haka dai Adam A. Zango ya zamanto gauro gauron da ya yi alwashin ba zai ƙara aure ba. Kamar dai yadda abin ya faru, Bayan Adam A. Zango ya kasance yana tare da matarsa na tsawon lokaci, sai aka fara samun wasu raɗe-raɗi na cewa yana soyayya da wata wato budurwa da ta kasance a masana'antar Kannywood wadda ake ce mata Zillaziya ko Juwairiya, wadda ta kasance jaruma ce a cikin shirinsa na Asin da Asin. Mutane da dama sun fara raɗe-raɗin soyayyar da ke tsakanin shi da ita, wanda kuma daga bisani matarsa ta gano cewa yana soyayya da ita. wanda hakan ya kasance ɗaya daga cikin dalilin da ya ruruta wutar rashin zaman lafiya a tsakaninsa da ita. Wanda daga bisani dai matar tasa ta bar gidan nasa zuwa garinsu na birnin Kebbi. Kamar yadda matar tasa ta bayyana, ta ce ita ba za ta koma gidan nasa ba. amma kuma a nasa ɓangaren Adam A. Zango a watan Fabrairun da ya gabata ya fito ya saki wani bidiyo mai tsawon mintuna uku inda a cikin bidiyon nasa ya bayyana cewa shi dai a cikin wannan rayuwa yana so ya fito ya bai wa kowa haƙƙinsa, yana so ya yi wa duniya bayani domin su fahimci halin da ake ciki sannan kuma su fahimci dalilin da ya sa wato zai rabu da matarsa. Domin a cewarsa ya ji ana ta yin raɗe-raɗin cewa shi ɗan auri saki ne, amma kowa bai san dalilan da suka sa yake rabuwa da matan da ya aura a baya ba. Saboda haka a wannan karan. kafin a ce ya rabu da matarsa duk da cewa ya hango rabuwar ita kaɗai ce abin da ya rage musu. Yana da kyau ya fito ya yi wa duniya bayanin abin da ke faruwa domin duniya ta san cewa lallai a rabuwar da za su yi da matar tasa ba ya da laifi daidai da miskala zarratun. Saboda haka Adam A. Zango ya bayyana cewa matar tasa ta fara wato yin kasuwancin intanet a ɓoye ba tare da saninsa ba. Daga bisani ne Allah ya sa ya gano hakan. Ko da ya gano hakan kuma sai ya ga cewa a gidan nasa ba ta rasa ci ba, ba ta rasa sha ba, ba ta rasa komai na jin daɗin rayuwa ba, ba ta taɓa neman wani abu a wurinsa ba ta same shi ba. Duk abin da ta nema yana ƙoƙarin ya ga cewa ya yi mata. Yana sauke dukkan haƙƙoƙin auren da yake tsakanin shi da ita. Saboda haka bai ga dalilin da zai sa ta fara kasuwancin intanet ba. Domin a cewarsa kasuwancin intanet yana buɗe kafafe na abubuwa da dama wanda kuma ba ya so a ce matarsa ta faɗa cikin irin wannan yanayi. Ba don komai ba yake yin haka sai don tsaron iyalinsa. Saboda haka a cewarsa, a tunaninsa idan har ya ba ta shawara kuma ya kwaɓe ta a wani abu da take yi dummin yadda ta kai ga son shi, to lallai za ta saurare shi ta daina wannan abu. To amma kuma sai dai me, a wannan karo ya yi mamakin ganin cewa ya wato kwaɓe ta akan ta daina kasuwar da take yi ta intanet domin shi baya ya so. Ita kuma sai ta yi kunnen uwar shaggu ta nuna masa cewa fur ita ba za ta daina ba. Wanda hakan ya girmama ya girmama lamarin da ke tsakaninsu har ya kai ga ta tattara ya nata ya nata ta tafi zuwa gidan iyayenta. Bayan Calawa ta tafi zuwan gidan iyayen nata ta bayyana musu cewa ga dalilin da ya sa ta baro gidan mijin nata ba don komai ba kuwa sai don kasuwancin intanet da take yi shi kuwa ya nuna baya ya so. Nan take dai iyayen nata sun nuna goyon bayanta kamar yadda Adam A. Zango ɗin ya ruwaito a cikin bidiyon nasa a wancan lokaci, wanda kuma hakan sam bai yi masa daɗi ba. Tun daga wancan lokaci dai babu wanda ya ƙara jin wani uffan tsakanin Adam A. Zango da matar tasa, sai daga bisani a wato kwanakin da suka gabata ne Adam A. Zango ya rubuta takardar saki inda ya aikewa da matar tasa. Wanda kuwa a wannan lokaci bincike ya gano cewa Adam A. Zango ya rubuta takardar sakin ya tura wa matar tasa ne sakamakon jin cewa za ta garzaya kotu domin ta shigar da shi ƙara. Shi kuwa gudun kar a ce an je ga kotu an yi tonon silili a gare shi, ya ga babu abin ya fi dacewa, illa ya ba ta takardanta Sai dai kuma mutane da dama kuma musamman ma a nata ɓangaren ita matar ta Adam A. Zango ta bayyana cewa, wato tana zarginsa da yin soyayya da wata jarumar masana'antar Kannywood wato da ake kira Zillaziya, wanda kuma wannan shine babban abin da ya kawo wato sanadiyyar rabuwarsu da mijin nata. Sai dai kuwa a nasa ɓangaren Adam A. Zango ya bayyana cewa, shi kam gaskiya wannan ba shine dalili ba. Ita ma kanta dai Joêria ko kuma in ce zallaziya ta sha faɗawa wato abokanta cewa Adam A. Zango ya rabu da matarsa ne saboda ita, kuma duk da cewa babu aure a tsakaninsu sun ɓata, amma fa ya sani cewa ba za ta taɓa bari ya zauna lafiya da matar tasa ba. Saboda haka ana ganin cewa zillaziya ita ce sanadiyyar rabuwar Adam A. Zango da matarsa. Kuma zillaziya ta yi alwashin ba za ta auri Adam iya Zangon ba, domin kuwa kowa ya ga cewa, wato soyayyar tasu ma tuni ta ɓaɓe, kowa ya kama gabansa. Amma duk da ana ganin cewa soyayyar tasu ta ɓaɓe kowa ya kama gabansa, a hakan ma a shekaran jiya da jiya Adam A. Zango ya wallafa hotunan zillaziya a kafafensa na sada zumunta na Instagram, inda yake yabonta yana kuma jinjina mata yana faɗa mata cewa shiru baya maganin komai, wato ya kamata ya yi magana wanda kuma yake a cikin maganar tasa yake korinta ta yana kuma gaya mata cewa wato wawaye su ne suke faɗin maganganu wanda kuma wanda ba su da wayo su tsaya su saurare su su kuma yaɗa su a matsayin jita-jita. Saboda haka ta fi ƙarfin maƙiya. A cikin dai rubutun nasa ya korinta ta sosai. Wannan shi ne ya nuna cewa wato har yanzu tana nan a cikin zuciyarsa kuma da yiwuwar alamun zai iya aurenta a nan gaba. Sai dai kuma wani wato furuci da Adam A. Zango ɗin ya yi ya nuna cewa shi idan har ya rabu da wannan matar tasa kasancewar ana masa shaidar mutum ne mai auri saki, ya yi alkawarin cewa ba zai ƙara yin wani auren ba, ya gwammace ya ci gaba da rayuwarsa babu aure. Domin kuwa a cewarsa an ci gaba da yi masa shaidar shi mato mai auri saki ne idan har ya auri wata matar kuma wani tsautsayin ya ƙara gittawa har ya sa suka rabu. To lalle lalle mutanen da suka yarda da shi ma za su dawo su daina yarda da shi su ma su shiga layin masu zarginsa da cewa yana da auri saki. Menene ra'ayinku dangane da wannan lamari na Adam A. Zango da matarsa? A ɗaya ɓangaren kuwa Hamisu Bureka ya kasance gwarzon jarumin masoya na wannan shekarar na wato 2023, bayan ya lashe wato ya yi nasarar sace zuciyar wata abokiyar aikinsa da abin ya kai ga har ta zubar da hawaye a bainar jama'a. A yayin da bincike ya zurfafa sai aka gano cewa duk wannan kuka da take yi da kuma nuna irin girman so da ƙaunar da take wa Hamisu Bureka, ashe son maso wani ne ma take yi, domin shi bai ma san tana yi ba. domin kuwa Hamisu bureka ya bayyana cewa kwata-kwata babu soyayya a tsakanin shi da ita, shi bai taɓa son ta ba. Amma dai wani makwabcin Hamisu burekan da ya yi bincike na cikin gida ya gano cewa Hamisu burekan ya san tana son shi, hatta da iyayensa ma sun san wato yarinyar tana son shi, sai dai kuma Hamisu burekan bai nuna shi yana son ta ba. Kasancewar an mishi so da ƙaunar da har aka bayyana wa duniya cikin hawaye, Wannan shi ne dalilin da ya sa aka jinjina masa aka kuma wato karrama shi a matsayin gwarzon masoya na masana'antar Kannywood na wannan shekara. Menene ne ra'ayinku dangane da wannan batu? Ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section na wannan bidiyo, sannan kuma kar ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun wasu sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora su. Mun gode da kasancewarku a tare da tashar mu mai albarka ta Sharhi TV.